يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم <coughs> ويغفر لكم ذنوبكم <coughs> ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إننا بتفقني يا ربي الآخر izira na bisala alisalam da ko tu ne ko bai tishi ba da gune na mai ba lissafi o dedu ile ta fogba ya yi sago wace ya ba da shi da gube lissafi gidan da izina allahu yana na ga iya fe da ya bako bai shi ce tuni ne tuni ya da ya fe sai muslim nan in ba su ko shiga na izi karatu ya littafi kwanna arbe ga bayan babu da isra'i bil janaza babu ne ji bayani tiyan zaga jajele a ce farayin a sokunan a hadisi guta na fimini babu nuna ya gbani ade bayanin doci na ga wajen ilibiyo kafi ga da babu wuro nan iga hankali to yanayi ɓakurogin bayani na hadisi na zile da babu ya alisirawo birjana zai launa nga iga anabi gaza na jajeli na wata kirkiyo eke kpara yin sokun ebo wọn ya di ebi oru tún alayi rinu jinan umariza banzo <coughs> echekpara anyị esokwu egbo edebe fobesheri oyi ebe na tsomba anyị gadide ndị alakairia so ebe ụlara chikabaro ndị wobe laifin juga jina ya fobiwi ade bayanin da shi na albaru ya fi sajjaji jina ke ban da dalilin ne na layya ce farayin da ya kuse na dalilin wani ke daba na layya ce farayin da ya kuse na nga mai celle bayan alli kitabin yahudi ji pataki ibu hadisi na ji tabbata da mini ya musu ma mu'amad wani hadisa abu hurera ga wa ce ngayela mitiye kuno masu gata a na dajin ga afitu biya eji kparayin da kunne lo masu gata wala ta dibbo da bibal dabi bi janayi biya iga so bega kun iga so kemi na yahudi ya so e baya ku so na ma so ale ga ba dalili ba ci na dabola a ce ta na yabo can da babe káàkiri e, e, yi èyàwó dídé nasara yìí níṣàn yìí èjì èdè kú sọ́yà àmì ìwárí yìí mùsùlùmí lílẹ̀ àbá ẹgbogbo ìfí dí èdè kú sí ó ti dáná bayani ba shi na yake labiyu kafi gida babu wuro nan gayi gaga adin su su yi asarin da ci na jibe gaga agafe die da kusa ma to gabe gunu su sun ci tu fọsara na manje jina nguyi pe na sindo gabe gutu ce gaga aga die da kusa na ma ena na sun ce pana eji na ga ya ka gana ee ebe a misali o e da ya dizi ịga ga da e ni sajide ku ntụkọba na. eh na ekuna elana wa de ma gwama ko da kuba ando ce bo na agaga na mo ko eto na elakara kunna na egun da ta de so eto ebo san ebo tanani yedi ne da gba ku na ma to wuci ga gan e ya jini fi gaga aga die masansanya hadisi na nabi tazo abona uga yana kai da asali na idie be kusai a mai ga biye na wada matsayi da ci na wada lagucin ya kun kun wa lagucin yi ma so alhamdulillah sai da babu wuro babu na man yi take ya babu fadlis salati alal janaza wacce baya babu na gaga ya tiya daraja na da ya ya kuna ya fi sallawa na dai mina ya latukun lo masu gata wale ga zan fadlu salati alal janazati inda alal janazati e na rike da tsakani aljanaza da aljinaze waga wa aljanaza e dini fe ku e ku ga ya ji sallah aljanaza dono jimu da fata amma ba ne gabele ya cika ga jinaza ene kwabe aljinaze yana ngai makara ní la kudana so nana bani babu fadli salati ala janazati janazati wattibawa wattibaya be bí i la yà mazuga tana máa zúgà tánà idaga jajeli ala ala kun waji shiri na ce yajin jikin babo man ziga mina kwaye ka suka tambo ko a da masalaci a da ba duwa na wuce yiwu a yi woro na biya saliya na igu yayiya ina ide da na ga daga ji hajjaliya ta kuji sallah to man na ji ku sallah ba ɓata al'umma musulmi da alamu a sa al'umma ta a dalakun naso amma ga gaza da ci jami'a ce ka haifi masalaci ko fi fika ba zai ba duwa na nauyi da baye ba wuya da muhammad sallallahu alaihi wasallam umagwa ibana waye gaga duwa sawo mabo duwa wa sai gugoci da niya na a inna ma yatakabbalu Allahu minal muttaqin dan su koyi gwa duwa na rai da ne su dona idan ma sun da su kwa ku annabi muhammada so dalilin do ta bone za daga gan wa lami tuye kun lo ma ta katan ba waya ba duwa ce wani dalilin don da ba wuji daidai alkhairu kullu fi ittiba wa sharru kullu fi ibtida a cikin imam shafi'i gan na ila da hadisi ya ba ni be shi fe kishi ba be gutunce ga wa haddathani abu tahir man ga wuce karatu hadisi na ma muslim <clears throat> inji karatun hadisi na ba yau ne ga abu tahiri na ga mai amar ibn Amri, ibn abdullah ibn Amri, ibn sarh al-misri wa harmalatu ibn yaya man baci na nke ji karatu hadisi na bayan yana ga harmalatu ibn yaya wa harun ibn sa'id al-aili man taci da wani harun ibn sa'id al-aili guta <clears throat> aga ungo karatu hadisi na gwatabo wallafzu li harun wa harmala man ga lafazin matan na wade be hadisi nana unga yi lafazin na wade daga ba manyan wade ga harun ibn sa'id al-ailina unga mai daidai be lafazin harmala tu bi yayo so wakir bi abu tahir da wani. qala harun harun ibn sa'id al-aili ula hadisi a hunan gan haddathana wa qala al-akharun da guba na kena akharani da wanda da guba na kena ga Abu Tayro be har malatu ibn yayin da guba ba la dida wana aga akhbarana ibn wab ne ne gwa da daga manguta tan na ji karatu hadisi na ji da manni man na magai ga ibn wab ga ibn wab ga gon ga Abdullah ibn wab ga man da woman guta tan da karatu hadisin nan kala akhbarani yunus Usai ibn Wabi gan wula hadis daga manyan daga baban yau daga Yunus ibn Yazid al-Ailina an ibn Shahab da bai Imam Zuri ga mai Muhammad ibn Muslim yau qala haddathani Abdurrahman Usai ibn Shahab gan wula hadis ne daga baban yau ne Abdurrahman ibn Urmuz eh na ja alaka diga al-Arab na mai ragi nga ajadisi na gwatubo anna ba hurera nga abu hurera kala hun be ga hunka kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi zuwa sallallahu alaihi wasallam ga man shaida al jinazata wale be kasra ji jimi da na ga dabo be yi mutile makaraye na eh bana lakun da na wula da cici hatta sallallahu alaihi ara makaran na ji sallah ma na makaran ji sallah haza na guma karau na ji sallah falau ƙiratin, ‘yan eh, zanadela da bidigi eh, wa man shaida zana magadabo da yi wuyi a ta tasulifana a kunna zuda kaba rubona falawun kirata ne zanadela da bidigi guba kila a ce yana diga wa malkirata ne kila da bidigi guba na wai gagona kalaugan mitul jabalain al'azimain ai kewa gaga fati guba na wacina eh inta hadith abu tayr man ga hadith abu tayr agumiani ni dawana. amma man guba na kenan ya aka wa zadal akharan man guba na kenan labibiyan da cidan a ga mai har malafu yaya da harun bin sa'id al bibe na labe yana ga kala ibn shahab imam shuri wuga ga kala salim ibn abdullah ibn umar kelele manya manya wanda ya salim ibn abdullah ibn umar na bi ma'ana ya ji ya ji da wannan uga wa kana ibn umar babban wanda ya yi abla ibn umar nan wa fe yi salli alaiha wájú á kú sálà wọ́n ká kú ti sálà ló fún mayan sáré fún àbí kéjú wọ́n èyí kú lọ máa zuga ta falamma balaga wa hadithu abi huraira lokacin hadisa abu huraira da tubuna ga abu huraira ga nabi ga waga yi kula ma zuga cewa da lada dan gurko lada bakara wanci ko nini ma yi sálà jí sallaji babo bayan wa da lada bakara nìní so ga guba bu kuma da junga gila da bakara guba hadisi na bi babu umar na kala ga lakad da yana karare ta kasira lalle o oh, a sa mala da nabi dan gurko wacce na ayuta ke da wani wale shi ibn umar ne wanda mini al-sabatu al-mukfirina al-saba Eh, al-mukhbiruna bil riwaya wanda mini da gutawa ba na ji duk riwayo na amma ba na ilimi jabin yi tupata na ugaye gannan wula bisan abu rera abu bewon a ga abu rera gawo so labarin na bejiyu rana abu rera ga wani ga o oh, a sa majin asara ne ladaddan gurko wani wuyen luma suka tabi a yau daga kun ji sallani ne wuyen wujani so la da bidi di bakina ya dena eh wala ken gwala gala kad bayana yele ya tita ke ladan karari ta kasira la da naji dokuna naji bakara bakara jina ale ga sin na min karatu na wai lawi na wai lawi ga addinin na uye keza eh no ga doku to tuna ade na shona ngamala ba na oge karatu oge lokpa kana ba ga boga ikadawa te de kan eh na we gba karatu we luna an te lawo ga sa eh asaye mace goro bunu goyon jina ale ga ga dini wa gana wa ya nina eh kene saji ga ni to ga ije ya miana to ka ga e ko gun ya miya bana wa wa

mukarrar ya hadisin na dana haddasana wa abubakar bin abin shaiba alima muslim ga karatu hadisin na bin manya ne gaga abubakar bin abin shaiba na kawala haddasana abdu'ala musula hadisin da ba mai abdu'ala abdu'ala ha wa haddasana ibn rafi ake da hadisin na bai gwata manyan ubo na ibn rafi na da abdu bin Eh, so mangu ba da na gbanu ga dafe mangu in mafare ba tari kuma farin da mangu ta a mangu ba tari ku ba cikin nan Allah karatun hadisa a Abdulrazzak ba manya ne ga Abdulrazzak nan kilawu ma ku baba ku baba biyo baba babayan wato Ala na zo tari ku ba so yi tina be Abdulrazzaki na zo tariku ba cikin na tina a zagu baba na zi kilahu ma a ji karatun hadisi na zi an mamari da ba mamar ibn rashid ala'ili an yi zuri da bayan mamar zuri muhammad ibn muslim an sayi ibn musayyab ana abi wurera an yi nabi sallallahu alaihi wasallam da ba na sallallahu alaihi wasallam la kawai ar da matani ne ba shi zuwa ci ga yi aljabale ne da abu mai ne na bi ma'ana hadisi na banu kyar da yan ba so biya kem na bayani bi ba so yo ga ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga da na gashi kusa Allah na adila da bakara ni wa ga yuda masu ga tawa adila da bakara ba cici ndo mo yake wa la da bakara guba na yake fati guba na jin wacina aha walam kura ma ba da badahu a zaguba ba na tamamar to a tubi ma'ana aha da guba ba na abdu'ala to abdurrazzaq e ba di suna ji da ba mamar bin rashid da wadana man ce la'ayina Allah ya tunde na da su mawuce wana ce hadisi abdu'ala atta yufraga mina har a tubi ma'ana na ladu ne oyo dambo lokaci na ji kusa a sokunnana hatta yufraga min ala ara ala sabi be ku ga lawa de la da bakara baci wa fi hadith abdur razzaq hatta tudaw fil ladi amma ba tari ko abdur wani wulu da ke na abla ala lu a ga yi yufraga min ana yi yufraga min ana ga hatta tudaw fil ladi ara ala ya kunna ala dan ala wala ci kabarin to ale ga ga guba ban na bana jike manan nina kan abdul ala kan abdul razak ma'ana ni wa bana ga atta ya faraga min ala sajidi umaga atta tu da ara alai kwan la kisiladi kabarin usai ganni gayo wage waga lada bakara ya ya masu ta na wayu na wani yuju yawe to wagi masu kata ara alai kwan jazo ujina waga gibo wa dàwà kété ọ̀nà ìdí pàtàkì wáyé wa. bukarar ba ti dana ya isi ya kpa guni bai shi ce tushi ba da guce wa haddasa ni abdu malik ibn shahib ibn laif kala haddasa ni abi don wula hadisi na daga babban bonga mai wato ngayi shahib ibn laif yau an jaji wato baba maladi shi daga baba ba wato na yin dako na. dako shiga mai ya laifin misali al-misri qala ga hadathani ukair ibn khalid ɗayan eh, muladi shi wato dako da wani alaisu ibn sa'd ibn muladi shi da ba ukair ibn da an ibn shahab da ba imam zuri annahu qala ga hadathani rijalun abi urera ba gina ce ladi shi a wani ba abu urera annabi na alaihi wasallam ba sallallahu alaihi wasallam بمثل حديث mamar. wukiyar da matina hadisi ma'awar bin rashid ya wa kana hu gawa man ittaba hatta tudfana lafazin hu da amfani da yanayi wala mi o tuwo ku wala wo yo da masu gata hatta tudfana ara lawa zuwa da kabari ale mun ga ga ta tu da filaja Mun ga ga ta yufraga mina mu ga ta tudifana. ara lawa ju pata manu ni go yo beri beri ya nana mai wuwa dauna daga riwaya dictionary eh wuyi ne na mai da ga yi riwaya bil mana na uji da lafazi yau ga mala lafazi cike da gile ba amma daga nu larba yi wani kusan waje ne ba mana um sai mukarrar yana hadisi taki wa haddathani muhammad bin hatim qala haddathana ba'd wala hadisi da bazo zama bazo na asad eh, al'ammi na kebe kuna abul aswad albasiri na wato bazo ga haddasa na wahaibu wadda karatu hadisi daga manyan wahaibu ibn khalid da wani ibn ajlan eh, albayili kala haddasa ne sahilu wato wahaibu wala hadisi daga ba sahilu ga mai sahilu na bisali na kebe kuna abu yazid almadani na <coughs> ana bi da baba bubo ki suna babawo iga abu sale ana bi wurera da ba abu wurera ana nabi sallallahu alaihi wasallam da ba nu sallallahu alaihi wasallam kana ga nabi ga man salla ala janazati janaza ki ku sallana walam yattaba walam yattabaha umalami tukwa won yulo ta gata fara kira tun da adala da bakara ni na da bakara bakara nan mai je ji bayani a gan kira tune ga gudana su wanda ciwuyo don kwasa ike janyuwa ba misali gwani yi gaga gaiye daya tuwa ya je daya tuwa ekwo guba ya daya tuwa ebo idebe ike ekiliye ya ngaja igaga wasu a daga eba mife gwani ije tuwa so ne lafiya ekiliye na ya tuwane ide fata na kailu idio tuwane tsuwane labaye kudo yana eh so wale gaga doku doku ya ji ci gaba na aja ade tsogu baba na aja ya je la yana a ya da tsuwane ya ke yana eh ba ne ba yi energy je tsoka kaya boye ya kudo yana daga agogan na eh daga agan da yi nani yadda agan da yi ɓana yadda agan na yi dana ko ba ta yi kudu yayye wazo amma yi da tsoko ni ne ya wuba e ya ekpime yana wuce ba lissafi safi yi iji man ji ciki ma ni gaga su kwada tsuwa kayi na wai da amfani da ya baya eh ekudu ya lada wani to mini tsuwa wuce wani adatuwa na ya ga kira tunan anasara alisalam ti jẹ àǹfààní be fọsá bẹ balagoyin ebe wọn láti wọn wuce na dan ko so ko ya lada tu na mai tuwana tuwa ci kona wula wucu bayi ebo yi to bo ile tuwa wuce ya de an kali man wuce da gorogodo anabi tula sa ta ta gani ga pati wuce ko ya wudu eh daga na ile tsohon ci ya kira ta na dan kwaso ko wala adala ya tuguruje na mai tsohon ci ko mana ke misali ba na eh, yi ta gaba ya eh, eh, eh aga ne ya ba misali ba da wuji ta kibe ko bogi be bai bai daga tsohon ci ta ci ka kira tun na yau e ya tuguru ya amma ya ci fasada balaga na sallallahu alaihi mugu la tun wuti ka to baye bo ka bo ili wuya yi ju tun yi wodo kokolo wa yi be na yele na anabi tu la satatu be pati e wu de ba ci wo ya ti ba te wayo nana me wu ba don ga gaza na je jimbo a te la ni tukulo ma zuga tana a mai jasara bididi eh ebona lada wucin wa dajiyo be aduwa na waga wai ba shi bona na wai ba shi na amma wani ba bidiya yo ngo yo tula ya eh ba na mo de lada ya ti shari'a wannan da wolo ba ga ma da na waje na bidiji wata min wala na wata kila ya bonna cina na na ga kudo yi gwa ba jinan

wọ́n ló ya tílẹ̀ na ló rà jà a náà dága ga gẹ́gùn túnú pa àwúyà ẹ́ masala ya gún ìjú fahimtí na máa ń yẹ ẹ̀kọ́ na lálágún ga ẹ̀kọ́ yìí ti jẹ́ na mawọ́gẹ́ gaga ẹ̀kọ́ na ti jẹ́ agwa ya. gẹ́gẹ́wàgọ́wà dàbọ́ gàrí àgbáyá kí àlàmọ́nyà lọ́dọ̀ wọ̀ce musamman yau ewu kàtúrà náà wọ́n dẹ́ ṣàgbọ́dẹ́ kó eji makaranta waje a sa ki a ki karatu ya igwalan e wasu na da wace gwata wa mambo wai ladini wa eh canji na wake de ba wace wa bana wake ladin a taimako eh wala da ko kya lada ku eh wai je to ku kube na bana taimako na wai jaye je dana wala ni tuwe yamna wai ja taimako na su kwa lubai je wata da lalaca bambela da bididi na waje na so na dai santu yo su kwanwu jin amfani yana yi manufa yi na yi waka su kula lokaci dai na manyan yi za sai da fawaza addu'a ya wuce da fazo a adigwa ya wuce biya a adigwa lobe na yi zajige da ba addu'a za a daga kunji sallah na dama zuga ta gasa na sai shi ne zanu wati ma sai diyana wa lotu ko ana cewa na so kula lokacin shi na bidiya ya addu'a ba nan wa da suna ba na wuji suna a kirkiya wuji suna ya eh har no ta damnu damnu ba kubo da ni da da je kirki ne ga je ga ka addu'a na <coughs> gwa lawa office a ba eh? office eh na na ji suna a kirkiya suna zane jijji suna na yau so a nasa alisala mugan zana da kira tun wacce ko ebo ekunu lamituna fahini eh, eh, ebo ekunu bi salla na wala mi yati ba wa malami tukulo masu ga tana wadir kira tun ko ni kala ok biya fada wuki rata ne ladar bakara guba na waje ya sa lanu jina da ya masu ka ta da yana kila a na diga ga na jin ga zo malki ta ne ke kwabe ladar bakara guba ne kala na diga asgaru ma ina gbagbage ba balada na guba nana ni nufin wudi ladan na keta cewa ga fati wudu na lawo to da wani gaga kira ti dabo àwọn tí ake kira ti bá mọ̀ aha sai mu karrara ya hadisi na ya guni bai shi sai tushi ba da gutuci mu karrara na bani yi mu karrara ya gutuci gunici حدثنا شيبان بن فروخ الإمام مسلم قال والله حديث من يولي شيبان بن فروخ قال عدقنا جرير لبا ابن حازم لبا ابن حازم من قول حديث النم قال عدقنا نافع وتجرير ابن حازم من قول حديث لبا إمام من قول أبو عبد الله المدني ناجع يلك بيا آه، مولى ابن عمر نعم ذاك تيو عبد الله بن عمر وقال كيل لابن عمر abe ga ben dakatawa blabin umari a gaina ba wurera ya kol abu wurera ya gafa inda sami to rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kol wana na sallallahu alaihi wasallam ya gana ga manta da jinazata da na ga mutu ya kuna ko Kwani. tó á gbà kó ní sáàdé ṣẹ́ńjọ tó wọ́tẹ́kílà náà gẹ́gẹ́ ìfò náà ìgbàbẹ̀lẹ̀ ẹgbọ́rọ̀ òjòwà àbẹ́kẹ́ bá ń tì lọ́nà bọ́nà ní sáàmù dájí imamu nafi'u gaji abulabin umar da aka abu rere ga gan wani anisu gan man tabi'a jinazatan falahu qiratu min al-ajri anagala mitukulu masu katana wajila da bidigi eh nan wace sarai nan wa qala ibn umar baba abla ibn umar gato aksara alaina abu huraira abu huraira wa ga disi dan gurkola be ayire bimana we bibi ilimi yayi na adede dewana umaji kwegwe kama dabwa eh abla ibn umar ato zane jijima ya ilimi da za a bore rana uga boda bana mina alu sufa budan umarshi masalata a biyu kan nuna bando a bi gailu na wuda na biyu unji wace wanda ce su ko ba zane da ya ce wani aga ya ita kube a haji masalata to zane kanu da makaranta wani wakil bai nan wai dawo ci wace kace ce bin yana sun gama na ruwa abu rera dokun sarewa sai zane ji ganya abu rara kigan suna gaja jin tuma ga na wani zoyon wuce maji bojin sahaba da eh wuce bojin sahaba da gabata ma wudda mini boji kiriki na ake zaja iliya je bayi na ake aga gama na adina je ya gana amma gama na wudda mini boji abuwa eh fa ba sa ila aisha ba ga ba ibn Umar na da ka tawo na wajen imamu na fiye jayi ufe tuza tugalo bana na aisha da giga an ya wuna burere ga nore fasa da gaji fa fa da kata ba wurera na na aisha ga yi kemina burera ga dana a ciguwi go a giga gaga ne wadda ga na aisha woma kala na umar abla ibn umar ga lakar farratna fi karari ta kasira lélé ìyàmí ní ìyàgbàdá ládán ìyàmí ní ìlàkẹgbọn láyẹ́lá dáná ìgbàkàrà dángúrúkọ́ na yàálà tẹ́mí ní ìgbà ní màánà ìfẹ́ ìlàmì túwẹ́ kúlọ máa zúkà táà ń ṣe ájá sára dángúrúkọ́ yàáyí sai a mukarrar ya ya وحدثني محمد بن حاتم حدثني محمد بن حاتم الإمام مسلم قال لا حديثنا دبا ما يوم محمد بن حاتم يوم قال حدثنا يا ابن سعيد أن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم أن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نبى النبي صلى الله عليه وسلم وقمان من صلى على جنازة da صلى gaji ku sallana falau kiratin wa dilada bididinini wa man ittaba hadha na magalla to ya kun ci da masu gata a za a filkabari a kuna kun da lada kabari wani fakiratan ladan wayi bakara guba wale gawa mani ba a mitukun da masu gata wata matsala ya alami a tukun lo masu gata ale gaga manzi bebe bayani bi kakaye tiya kuna lami tulo masu gata na wage lami tulo masu gata ya gboro buwa da makaro ya ko kashi zuma buwa da ya ko eh adam manji mo cikoji ke misali na imamu eh, ali ibn abi talib amirul mu'minin ali ibn abi talib wanda mini da na ji fahimta gaga da na ga yi kulo masu gata na zuma buwa da ya ko e ko shi do to da zumoyu fahimta mu da wani nana magayi mazabi ma ma uzayo abu hanifa yana wuce gane da wani wai ga yi kuno ma zuga ta daji mo ya ku amma bayani na man jigin gwaka gana nga yi uji su ma wa adan ya a ya gboro bo adan ya ku eh jimurin sahaba ji dokudokunin sahaba ji fahimta na lana gan ya gboro bo adan ya ku a shiga tabi'i na shi zaune bai eh adagwawan imam malik imam shafi jama'ir yan manji fahimta ga da wani da ya e gborgowa da ya ko jisumagowa da ya kwan a cike da ikpo e taci yan manji ya e ga ikpo mafari a ga da zumo ya ku ikpo ikpo ba ci laifin gboka gana o da ya gboro ya ku a ke da ikpo ya taci manji na ga a e ba abo ya ni uyo ya gboro bo da zumo bo da fata ni su ra da na gaga da jinaya babu ga su ni sauri da je jama'an da ce mini ya manji a yale ga ya niyo Allahu alam sage ga ga goyi ko lo masu gata ko dai wadai goro ko wadai zuma ko ka kasaye ko eh, amma mana je o wadai goro nan je gana a gado ku ga abo nasin da ya fani da yi na alilafa ziyar karara da bai ga ya goro ba da ya na. <clears throat> Ah. kala ba ga buga wani ladi si bai da ba bure da runga mai abu hajjinin wai ga yin ga kultu ya ba wurera wa gabe manyan wa burere umar kirat ce kwabila da bididi na yau kala ga mislu da da nan وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني حيرة حيوة حيوة حيوة نقال حيوة ابن شري ابن صفوان التجيبي أكي يكون يا أبو زرع المصري حيوة قال حدثني أبو صخر wanda hadisi na daga mayau na ya abu sakhri nan wanda mai ibnu abi adl makhari ke da wani humayr ibn ziyad al-kharrat abu sakhri na gan wala hadisi da ba mayau ya ga wato yazid ibn abdullah ibn kusayd annahu haddathahu ga mayau na la hadisi yawi ki anna dawud ibn amir ibn sa'd ibn abi waqas nana ba na je ya ge sa'd ibn abi waqas da wana daud na amir ibn sa'd ibn abi waqas sa'd ibn wa waqas ne da wace go ibenin ni da na annabi ala eh, annabi a cikin da mini ya da gona annabi la bushara ga dalidan daga injona al asharatul mubashshirun bil janna mai zanamai annabi ya juye ga gawaye wato mutadabu dawa inga addu'a bakando su kai lagu to ya giyo Da ya dawo da nan a ji amiri nan gagwa hadisi na biyu haddasa wa abi wula hadisi na da baba bubo amir bin sadu na biyu wa kas annahu kana qaida inda Abdullahi bin umar ga wa biya sadi she ba Abdullahi bin umar ko lati istala khabbab ga ba gina tine ga khabbab na sahibul maksura eh khabbab ne be emine ga al maksura ne emiri kice almaksuro mai albaru mu yake sajjad e ba be jiki bo ga aga ga ga ne almaksura e jini fi ga yin yo na wati sarai amu da kangi be kare na u da kara mai ni wati ko ga maksuro amu ke bibi bayanin da ki be ga emi ga ga gbagba kan da ci balarabe ke yo ga maksura kila a ga

eh to a shiga maksura mai albar mai tattajadun gan wa bincike za kila ce hababu na ga sahabul maksura wuke ba nu da dalaka bin nuna kuma ji binciken wato guriwa so ba na ka ne to ka bago ilimi fata su ko gano fakala ya abdullahi ibn umar babu wuce gan eh bi ma'ana hababu ne sahabul maksura dana wai ga da abdullahi umar ga yawa abdullahi umaru ala tasma ma ya kula abu rera wawa yana abu rera gana innahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi ya yaqul ngon wana ni sallallahu alaihi ya ga gama har ma janazatihi janazati ya ga da ya gani eh, da ya kun ale emi bani wuto sali guba janazatin da jinazati a fata ta jima mace a kasarayi eh waga daga fata ya kun janaza waga jinaza makara bane la kunda nan ba ka da wuda jemi waga zuje ku min bai tiya daga yemi wa salla alayya wa tilwuji salla da jama'a musulmi ji kuma tabiya wa ta mi ce kunna da masu gata hatta tulfana hara da wuji da yawayi kana la wukira tani wa dila da bakara ya ko guba ni ajirin ya lada kullu kiratin lada bakara dondo ni mislu udin A ga wuce take fatiyan wuduna ma masalla alaya da na maga sallaye kujina sun maraja je maje badami ulo ma ga ta bayana kana launin al'ajir mislu wa adala da bakara ne ke pati wuduna ne wa gugu ba fa'arisala ibn umar khababa abla ibn umar sai to khabbabutu wato la labarin na biya mi da babu rera na mi ga otutu ila aisha da bana na aisha yasalu hada juga mi an kola bi urera eti labarin na abu urera ladanan elabin dana shikenan sun mai rijiyo winu tituna khababu da wani sahibul baksura ube jabazinu lo gwamna e na na ishe da jinka jina ube jabazin ile da ta ablabin umar na fa yubiru ga wayu labarin ya makalat ina na ishe da zauna wa khazab ibn umar kabdata min hasal masjidi abdullahi umar wa gwakon da ci to eh kabdatan gwakonni ni hasar masjidin ya takushe san giya masalaci ibn lokaci a nufi lalasallam ne masalaci da simita eh na tashi da bai ya ji sallake so takushe san gina fi masalaci wani abdullahi umar wa gwakonni mi yuboto yukallibu ahun shi ke ji zafi yadda ya go eh a tara da ilayin rasul sai na tuci nu tutu na bi ma'ana khababu nu tutu bana na aisha gudu jigo ya wana lokacin na khababu jina fakal wuce gan wai waya ya abdullahi umar na tutuna uga kalat aisha na na aisha ga ga na ganin ga na wani gida on na tuni ma dai ga abu rera ta hadisin na na na aisha ga sadaka abu rera abu rera gaskiya ta fa darba ibn umar bil hasa ba ga abdullahi umar ta ku shishen gina fi gubo ya gwakoni na ufe lujiye alabika na fiye da yi na fi gubo na ufe lujiye al'arda fe lujiye kin ma'ana ufe yuji kin bo wayi sun makal babu gala karfar ratna fi karari ta kasira lalle la da bidid na ji doko na ma ake yi man ba na ji fane lo e, e sokun kin ba wani wuyen lamita da masu zata a daga sallah jani wajen ji ba a sa asara wee je lada bidide o so wataƙila ta kunu kin dana wai wuba na daga o wai wa amuwa ya na da ti labari na yawuna Allah wa alam a gade yake yan muhimmancin yan ladan ifa kiyama ba ne daga yabo tukpa ta nan na begi na tara lada ni wa ya jiwa ege to ma tara lada ni ya ya nuwa ka saba na waga adi da don gurko ijo na nke na wasu da bayina ebo na o ci kuyo ta lokaci mai laje ba na ko na gaye lada yanzu ba ba bukaci na wuge abu ebo littafi bacin lokaci gaba magare yi bayin so ilahun ji abun ga ba su kui bi ne ke hadisi guba mai ke babu ci zanen sha Allah karatu da musamman na lawi na gayi muhimmanci ya yi sallah daga jajele yi musulmi da sai biciyan iku sallah jigan uzuri azayi uzuri azayi ma a cile ya jina tsari wani lada don gurko kan ci mawagaci a kudin sallah ji kokaro wala no tuko da masu gata olu je bibe ti bibe obo la kira tuku ba no je so kwa ah